Ɗaruruwan miliyoyin sefa ne shugabannin hukumar yaƙi da cin hanci wato halsiya suka ce sun yi nasarar kwatowa daga kuɗaɗen harajin da suka makale a hannun wasu kamfanoni da masana'antu a shirin da hukumar takaddamar a 'yan makonnin nan a wani lokacin da asusun gwamnatin ƙasar Nijar ke matuƙar buƙatar kuɗaɗe kamar yadda za a ji daga bakin mataimakin shugaban hukumar Salisu Ubandoma. Kamfanonin da muka muka yi bincike mun yi lissafin wajen biliyoyi da dama da suka makale wato an kasa amso su ma'aikatan haraji sun kasa amsa su shi yasa muka ce to za mu dafa musu baya da su da 'yan gidan kwastam eh, don mu ga kakane kamata mu yi a san da wa'annan kudaden na gwamnati an amso daga inda suka makale kwalliya tana nan tana biyan kudin sabuni don da 'yan kwanakin da muka fara aiki abinda muka kwato wato wajen miliyon 800 na sifa su mutabi ne. tunkaho da wasu dalilai irin na kulla mu'amala da masu bakin faɗa a shi da amfani da hanyoyin baiwa jami'an haraji cin hanci na daga cikin abubuwan da ake hasashen su ne suka janyo wannan matsala ta ƙin biyan kuɗaɗen haraji a nan Nishar lamarin da hukumar Halsiya ta ce ta ɗauri aniyar kawo ƙarshen sa. Masu faɗa a shi wato su ne ke adda wannan matsala. ta taƙin biyan kuɗin harashi to lalle yanzu da wada da muka ɗauko to ko ka biya ko kuma ka je inda ba ka so saboda haka nan mun yi niyya insha Allahu eh, wa'annan kuɗaɗen ko ga hannuwa suke sai an kwato su tun da haƙƙin gwamnati ne ba haƙƙin kowa ba. Da yake bayyana ra'ayinsa a game da wannan yunkuri, shugaban hukumar ANLC Rashin Transparency International a Nijar Malam Wada ya jinjina wa hukumar yaƙi da cin hanci halsiya, sannan ya buƙaci shugabanninta su ci gaba da jajircewa don murƙushe wannan mummunar ɗabi'a da ke ƙoƙarin samun gindin zama. Talaka kana biyan lanhu bai kamata a ce ba mai ƙari ba biyan lanhu. Hmm. Shi ne ma wannan rashin gaskiya shi ne rashin adalci. Bai ba cikin ƙasa inda ke dokokin ƙasa cikin eh, jamhuriya a ce wani ya koma ganga ya ce ba biyan haraji mm. babu wanda ke sama ga doka kowa ƙasa yake ga doka abin da alfiya ta yi ta ci gaba da yin shi wato babu wanda za a yi gagara a cikin ƙasa inda ya to ya ba da hakin 'yan ƙasa ne. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.